أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديان سنارة فتاة إلا ما هو جسره بقوة بقومي صلاة وسلم وكيا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم تشيد صحابنسا لإيالنسا لمؤمنين وعند السكين sa har zuwa ranar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da wasu barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta alhamis ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran shiryan halitta ne muhammad sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari dubu da arba'in da hudu wanda ya dace da nawa ne ma wata sha uku ko a watan april shekaran albashi shekara dubu biyu da ashirin da hudu. Allah madaukakin sarki ya sake kaddara a komo a wannan masallaci mai albarka masjidul Bilal bin Rabah wanda ke ji a ne garin Kebbi fi Nasarawa inda muke kokarin sanin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma yau ma kaman kullum muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi madadaci daga mu da katar wajen faɗin abin da ke daidai fahimtar sa da kuma aikata shi daidai a jiya mun karkara karatu a cikin suratul alam yau ya kamata mu tashi a sabuwar sura sura mai suna sura Tuki. amma kafin nan ah, za mu ba da abin da muka sa faruwa daga cikin gadon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin da za mu bayar na yau za mu karanta na yau hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin abdullahi dan abbas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi abdullahi dan abbas yake cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى الله دم عباس الله يقارع يا أبريه يكي جوا ولم تنيا النبي صلى الله عليه وسلم sai yake ce masa ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna ummi mata, lallai mahaifiyata Allah ya mata cikawa wa alaiha sawmu shahri amma kuma ta rasu a kanta akwai azumin wata daya ana bin ta bashi mahaifiyarta ta rasu kuma ana bin ta bashin azumi na wata ɗaya afa aqdihi anha shin ya halatta zan iya biya mata bashin wannan azumi zan iya biyan mata bashin wannan azumi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa law kana ala ummika daynun akunta qadihi anha shin inda bashi ne na kuɗi akan mahaifiyarka wani mutum ne wani mahalu ke ke bin da bashi sai yanzu ta mutu ba ta biya ba shin za ka biya mata Kwale, na'am wannan ba an ce iya ya rasulullah biya mata Kwale sai mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa dainullahi ahaqqu an yuqda to ai bashin Allah shi ya fi cancanta da ajiya. bashin Allah shi ya fi cancanta da abiya wannan hadisin na Ibn Abbas abin da yake ƙara tabbatar mana shi ne in mutum ya rasu ana bin sa bashin azumi wannan bashin azumi ya koma kan magadansa amma kamar yadda muka sha yin bayani ba a kiransa bashi sai in mutum ya samu daman da zai biya kuma ya yi wasa da wannan damar bai biyan ba misali mutum ya sha azumi biyar ko shida ko bakwai a watan ramadan sai aka yi sallah sai ya warke daga dalilin da yasa ya sha aka yi sallah aka shiga watan shawwal kuma aka samu kwana bakwai din nan daidai yawan kwanakin yawan azumin da ya mai da ya sha aka samu wannan kwanakin suka wuce bai biya ba sai ya zo sai ya to yanzu azumin da ke kansa ya zama bashi magadansa za su yi za su biya masa an gane ku amma da ya sha azumin wata ramadan ya warke da ya ƙara sauran azumi amma an yi an yi sallah yau washe gari sai ya rasu to ba abin da bashin azumi da bai warke ya samu daman da zai ba, bai samu daman da zai biya ba ko kuma ya ci gaba da rashin lafiyar bai warke ma da rashin lafiyar ba har ya rasu ko bayan ramadan da wata nawa ne sil bai warke ba to ba a bishi bashin so da bai warke da zai samu dama da zai biya bashin wannan azumi da ake bi da ake bin sa waɗanda kuma za su biya masa su ne waɗanda suka cancanci a ba su gadar dukiyarsa a lokacin da ya rasu in in mace ce ta rasu tana da miji da yaya su ne masu gadar da ko su ne za su biya mata bashin azumi in sun ga dama su raba azumin raba daidai in sun ga dama su raba azumin yadda aka raba gado wanda ya dauki gado mafi yawa ya dauki azumin mafi ne mafi yawa an gane ku sai dai in akwai kananan yara to dole da kananan yaran na manya za su sake raba a su to da su ba za su ba za su iya yin azumin an gane ku wannan shine wallahu ta'ala a'lam wannan hadisin imamu bukhari da muslim suka yi ittifaqi akan sai da wannan hadisin saboda hadisi ne muttafaqun alayhi hadisi ne muttafaqun alayhi Allah madaukakin sarki tafiya ba mu dace za mu shiga cikin suratul tin kuma kamar yadda muka saba malam zai karanta a amsa ma kafin nan yau alarama ba ba ya yake ba mahaifinsa ne ba shi da lafiya sun kai shi asibiti shi yasa bai samu damar zuwa ba yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ba shi lafiya ya sa jinya ta zama kafara shi kuma alarama Allah ya ba shi ladan biyayya ga iyaye Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ah, malam zai karanta sai mu amsa ta da suka saba insha Allah an shirya ku na tabbata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم والرسول وروح وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان bala wa nahnu ala zalika shahidin Allah sai mu gashi suratul tin suratul tin sura ce wacce take makiyya ma'ana sura ce wacce aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafin ya hijira da garin Makka da kuma garin Madina. Suratul Din tana da ayoyi guda takwas. Tana da ayoyi guda guda takwas. Ita ce kuma sura ta casa'in da biyar a jerin yin surorin alkur'ani mai girma. In mutum ya fara kirga daga Fatiha cikin gangaru abinda surar take ta kunsa sakonnin da surar ya shi ne abu na farko surar tana ta kunshi manya-manyan sakonni ne guda biyu za a iya samun na uku amma manya-manya daga cikin guda biyu sako na farko shine Allah madaukakin sarki yana yayi mana bayani yadda ya girmama dan adam yadda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar dan adam kafin ma shi yasa kafin Allah ya nuna hakan sai da ya rantsuwa ko ya yi rantsarar ziraci dan da ya rantsuwa da abubuwa guda huɗu. ya ƙara da rantsuwa da ƙarfafawa sai tabbatar da cewa lallai shi Allah maɗaukakin sarki ya darajanta ɗan adam ya girmama ɗan adam ya yi ma ɗan adam daraja masu yawa abu na biyu daga cikin manyan manyan sakonni da su da nake karantarwa yana ƙara tabbatar mana da imani da sakamako da hisabi da kuma ba da sakamako yana ƙara tabbatar mana cewa lallai akwai wani abu da ya kira sunansa hisabi kuma lallai akwai wani abu da ya kira sunansa ba da sakamako kuma abu na uku da za a iya ƙarawa suran tana yi mana ishara zuwa ga babu wani mai hukunci irin hukuncin Allah babu wani wadda al'amuransa suke cike da hikima irin yadda al'amuran Allah suke cike da hikima Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya fara tsoron da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ya saba Allah ce wancini wa zaitu Allah ce kina rantsuwa da addini ina rantsuwa da azaitu da da azaitu bishiyoyi wanda suke ɗauke da wasu ‘ya'ya a bishiyan kuma masu amfani kuma waɗannan bishiyoyi an fi samun su ne a gurare irin su Falasɗin da sauransu da duk wuraren da a da can suke daukar sunan Falasɗin da yanzu aka farfasa suka zama kasashe daban-daban to Allah madaukakin sarki sai rantsuwa da waɗannan itatuwa Allah ce wa buri sinin Allah ce ina rantsuwa da dutsen nan mai albarka mai tarin albarka dutsen turu turu sinin wannan dutsen da annabi Musa alaihi salam ya tsaya a ƙarƙashin wata bishiya da ke wannan dutsen ya fara yin magana da Allah inda Allah madaukakin sarki ya fara yin magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam dan lake wa hadal balad al kuma ina rantsuwa da wannan gari amintacce mai cike da aminci maluma suka ce shi ne garin makka waɗannan abubuwa guda guda shida ko guda hudu abubuwan da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su maluma suke cewa Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su ne saboda alaƙar da suke da shi da wasu manya-manya daga cikin bayan Allah kaga itatuwan addini da azzaitun maka ce ana samun su ne a falastin yadda ke alaƙar Falasɗin da wani daga cikin bayan Allah a yan gwamnan ba ai a falastin ne baitul maqdis masallacin kudus ko kuma yi a masallacin kudu a nan ne wajen renon wani na na maryam alaihi salam ko kuma a nan ne aka yi zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam da wannan dalili maluma suke cewa rantsuwar da Allah ya yi da wannan guri saboda alaƙan sani da yake da da haihuwan annabi Isa alaihi salatu wasalam kuma a wannan gurin ne annabi isa ya rayu a wannan gurin ne annabi isa ya da'awarsa na manzanci a wannan gurin ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke annabi isa alaihi salatu wassalam a lokacin da a lokacin da mutanensa suka yi yunkurin su ne su kashe shi Ka fahimta ko ban ma suka ce to rantsuwa da Allah ya da addini wa zaitun to yana da munasaba ne da wannan guri saboda alaƙan gurin da annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan rantsuwan da Allah ya da kuri kamar da muka faɗa kuri tsiri shi yasa aka kira sunan dutsen shi ne turi sinin malama suka ce ma'anansa mai cike da albarka wannan dutsen wanda yake cike da mai da albarka a wannan dutsen nan ne Allah madaukakin sarki ya fara magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar da muka yi ishara a kwanakin baya annabi Musa alaihi salam ya yi rayuwa tare da Fir'aun ya tashi a gidan Fir'aun ya girma a gidan fir'au amma lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ga daman ya raba su da fir'auna Allah maɗaukacin sarki sai raba su to da wasu abubuwa da suka faru tsakanin annabi Musa da wasu waɗanda suke ‘yan ƙabilan fir'aun. Ƙur'ani ya ba mu labari abin da ya faru sannan musa ya ga wani ɗan kabilar su yana faɗa da wani ɗan kabilan su fir'auna ɗan kabilan nasu ya nemi taimakon Fir'auna, ya nemi taimakon annai musa Allah ce fastaghathahu alladhi bi shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fa wakazahu musa fa qada alayhi wannan shi ɗan kabilan su annai musa ne nemi taimakon annai musa annai musa yana yana yi ma wancan ɗin kulli kawai sai wancan sai faɗi sai mutu yanzu mai yankon ya taimaki wancan sai kuma shi ma ya sa kai shi a cikin mai a cikin matsala zai ya kisan kai ana nan wata rana sai sake ganin wannan din amma a lokacin ba a san waye wannan kisan ba wata rana sai ga wannan da ya nemi taimakon sa jiya yau kuma gashi sai yana sake rigima da wani sun ce sake neman taimakon Allah Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa yace masa kai daga ganin ka ba mai son zaman lafiya ba jiya kawo kana rigima ka nemi taimako na na taimaka maka na shiga wani hali yau ma ka sake neman wani da rigima da ya ga Musa yana masa fada sai shi ya tona ma annabi Musa asirin cewa jiya shi ya kisa ce a turidu an ne kama fatalta nafsan bil yace a ah, to ni ma kana so ka kashe ni ne kamar yadda kai kisan kai jiya ka ji wai annabi Musa ya kisan kai jiya bai ce da ka zo taimako na jiya hatsari ya faru ba kana so ka ni ma kana so ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe rai jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi shi kai ni fa da ganin ka Musa ba ka so ka zama wani tsageri ne a bayan kasa shikenan dan Allah ba ka karbi sai ka rika zalunta mutane to da yanzu ya ki me ya ke taimake shi da wannan dalili magana ya dinga yawo a cikin gari cewa ai kisan kai da aka yi jiya ba annai musa ne annai musa ya fara wasan ɓuya da hukuma annai musa ya fara wasan ɓuya da hukuma ana nan wani ban Allah ya tarar da annai musa Allah ce waje a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihi wani yau yake ba annai musa yake to kai ba innal mala lallai yan fada masu fada a ji a fada masu hukunci masu gari suna fa neman kuma neman nan da suke yi suna neman ne su kashe ka saboda sun ji labarin kai ma kai kisa saboda a shawara ta fakuruci ka bida gabar gari inni laka minan nasihina lalle ni gare ka ina daga cikin waɗanda suke maka nasiha nasiha nake maka ka gudu kawai shine ka dai mafita Allah ya fa kharaja minha qaifan yatarqab qala qala rabbi najini min alqawm adh-dhalimin anai musa fita daga garin yana mai tsoro yatarqab yana kaffa kaffa yana cewa rabbi najini ya Allah ka tsiratar da ni min alqawmi adh-dhalimin daga mutane waɗanda suke azzalumai ya Allah ka tsira da a annabi Musa ya gudu bayan ya gudu Allah madaukakin sarki ya ba mu labari annabi Musa ya tafi Madiyan ya nufi garin Madiyan ya nufi garin Madiyan har ya zo ya shigo gari da ya shigo gari sai tarar da wasu bayan Allah a bayan gari a gindin wata mashayan ruwa masu kiwo kowa na zuwa ya shayar da ruwansa Allah ce walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatun minan nasi yasqulu wa wajada min dunihi imra'atayn tadudan qala ma khatubukuma qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir annabi mu ya ga makiyaya suna shayar da dabbobinsu sai kuma ya ga wasu mata guda biyu a gefe da dabbobinsu suna zaune ga wancan kowa yana Allah Allah ya sha da dabbar shi ya tafi gida saboda kar ya yi dare su kuma suna gefe suna zaune duk wannan rigege ne da ake su ba sa yi da ne mutai tambaye su ma fa su kuma menene labarin ku ne me ya same ku ga mutane kowa na kokarin ya sha da dabbobin shi tafi gida ko kuma kuna zaune ai dare zai muku sai suka a to ka ga mata ne la nasqi ba za mu iya shayarwa da dabbobin ba hatta yusira bi'a har sai wannan cunkoson ya rabu mu mata ne ba zai mu je mu cakudu da maza mu rinka ya muna muna fada da su ba saboda mu mata ne har haka ka san matan kirki ko ba abin alfahari ba ne abinda har na suke so su mai da mata yanzu mace tana ganin wai abin alfahari ne a ganta cikin maza ana ana ta kai kawo har ka ji ana kira wai mace gaban maza ko sai faduwa ne faduwa ne faduwa ne har saboda lalacewa har ya kai ga har suna neman shugabanci ko ba ta tana neman a adamawa gobe za sake zaben Allah madaukakin sarki ya sa ta faɗi ya Allah dan girman mulkin karka karka ba ta nasara ya Allah musulunci ya ji kunya ya faɗin a adamawa mace ta zama gwamnati adamawa ba tun asalin adamawa tushen ga musulunci a ce mace ta zama gwamna na kuma don rashin kunya don rashin dan fitsara da rashin kunya da rashin sanin darajar Allah maza ka suka daga hannunta wai wai ita kuma da yake tsara da yani ta ba su hannunta suka daga wai wai wai wai wai saboda sai ta karon gwamna Allah ka sa mana kunya idon mu ana shi kunya ya kai rashin kunya insha Allah ba za ka ci ba da ikon Allah ba za ka ci to haka matan kirki suke ko ta cin Allah da za a murɗe irin wannan ya kamata a murɗe su da shi ma musulmi to haka mata suke rashin kunya ne da rashin daraja ne mace ta rinka ne ya da maza suka ce ba nai musa mu mata ne ba zai mu shiga cikin wannan cinkoson ba to ai kila zai tambaye su to in dai kun san ba za ku yi shiga cinkoso me yasa ba maza ne suka zo kiwo ba me yasa mata ne suka zo kiwo ai wannan ma abin tambaya ne kafin ya tambaye su suka fara suka ce wa abuna shehun kabi baban mu kuma wani dattijo ne ya girma ba zai iya zuwa kiwo ko bai da yaya maza mu ne kadai yayan da Allah ya bashi mata yasa dole mu din ne za mu zo in mun zo kuma dole mu bari maza su su ragu duk mu kuma sai mu shiga da dabbobi annabi Musa da ya ji wannan fasaqalahuma sai shi ke shayar musu da dabbobinsu. su ya kada dabbobin ya shayar musu da dabbobin ya ba su dabbobin suka tafi gida Allah ya summa tawalla ila billi fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir sa'annan annabi Musa sai koma zuwa inuwa ya je zauna ya fara ya Allah ya addu'a yake ya Allah lalle ni game da abin da ka saukar mun mabukaci ne ya Allah jarabawa da Allah ka saukar mun da har ya kaunu zuwa wannan guri ya Allah ka sanna da bukatar taimako ya Allah kai agaji anai sai na zaune to kaga dole mahaifin sai tambaye su ko da ba su fada mishi ba to dole ne ga sun dawo gida ba a lokacin da suka saba ne dawowa ba sun dawo da wuri dole zai bincike su yau kun yi kun shiga cikin maza ne ko ko me ya faru suka bashi labari sai a yi ke su zo su kira a nan Musa Allah ce fa ja'atu ihdahuma tamshi ala in Allahu akbar qalat inna abi yad'uka ka ajra ma ta saqaita lana Allah madaukakin sarki ya yace fa ja'atu ihdahuma sai ga ɗaya daga cikin waɗannan matan ta zo ma annabi Musa so da Allah ya ƙara tabbatar mana da siffan kunya abu ne mai muhimmanci Allah ce tamshi ala ishiyain tana tafiya tafiya na cike da kunya kaga la nafsi hatta yusdira ri'a ya nuna mana suna da kunya amma so da Allah ya tabbatar mana kunyan shi ya hana su shiga cikin maza shi yasa anan sai Allah ya sake tabbatarwa ya kira kalmar shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-haya'u la ya'ti illa bi khair yace baka taba samun kunya sai inda akwai alkhairi a gurin in dai kawo kunya to akwai alkhairi shi yasa yake cewa fa in lam tastahi fasna ma shi duk wanda ka yana aikata abin da yake ya ga dama ba ruwan shi da dacewa ko rashin dacewa mazalla sallallahu alaihi wasallam mara kunya shi yasa mazalla sallallahu alaihi nuna cewa kunya ma alama ce da ke nuna cewa akwai imani a cikin mu Allah ya maza Allah ta ke wasallam al mai shu'batun min shu'abil iman yake kunya wani wani nau'i ne daga cikin nau'uka na mai alama ce daga cikin alamuna na iman yasa Allah nan yake tamshi ala tishiya tana tafiya tafiya mai cike da kunya har ta zo jan annabi Musa take masa inna abi a wannan ma yana nuna yana ƙara nuna kunyin da ke tsakanin ba ta zo ta fara ce to malam ya aiki ya gajiya abin da ka mana ɗazu ba ko haka bane don na cewa tana da kunyan da ba za ta iya dogon zance da shi tana zuwa ko ta tafi direct da kwanki kawai tana zuwa ko inna abi ya daruka li yajziyaka ka masu kai da lana mahaifinmu yana kiran ka dan ya sakan ka maka abin da kai mana na shafi ta gobe suna zuwa Allah ke ma ja'a lokacin da annabi sai zo ma wannan mahaifin wa qatta alaihi al annai musa ya bashi labarin sa gaba da sai ce ma annai musa la ta kau kada ka ji tsoro tsoro ya kare akan ba ya bar garin su a matsoraki bane yake mishi karka ji tsoro na jauta min alqawmi zalimin ai Allah madaukakin sarki ya riga ya tsiratar da kai daga azzaliman mutane Allah ya tsiratar da kai daga me daga azzaliman mutane sai Allah madaukakin sarki sai qala fi ihdahuma sai dai daga cikin waɗannan ƴan matan guda biyu ta ya abatin ta'ajin ta ya kai babana me zai hana ka ɗauke shi ya rinka maka aiki kana biyan su sai ga sai zama ka ka samu namiji wanda zai rinka zuwa yana shayar maka da me da dabbobi da sauran ayyuka ai inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin yace ai mafi alkhairin wanda zaka dauke shi a matsayin dan aiki Shi ne wanda ya zama yana da siffofi guda biyu ya zama yana da ƙarfi kuma ya zama amintacce bani masu kace to ya aka yi ta gane annabi musa yana da ƙarfi kuma ya aka yi ta gane cewa annabi musa amintacce ne suka ce ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shi murfin rijiyar da suke shayar da dabbobin su ruwa in mutum ya zo zai sha da dabbobin sa ruwa sai ya yi hayan wasu mazaje karfi kamar guda goma su suke iya daga murtin rijiyar su kure in ya gama shayar da ruwa kuma su rufe sai ya biya su shi kuma ne Musa shi kadai ya dauka ya ije ya shayar da ruwan ya dauka ya mayar an fahimta ku? a nan ta gane cewa lalle mutum ne mai mai karfi to ya aka yi ta gane amintacce ne malama suke cewa a yadda ta gane amintacce ne lokacin da suke zuwa ita ta wuce gaba to ita ta san gida annabi Musa kuma yana yana baya sai zama suna tafiya iska yana daga tufafin da yana ganin bayan kafanta da wannan dalili sai ce ta tsaya sai ce ta koma baya ta ɗauki duwatsu in za a yi kwana dama ne sai ta jefa dutsen da dama ya san cewa zai yi na zai yi dama me kwanta rubuce gaba yana tafiya kuma iska na ɗaga yana kallon ina bayan shara banta ce da wannan ta gane to lallai wannan amintacce ce ka ta ce babansu ya ɗauke shi haya saboda lallai mutum ne mai ƙarfi ko mutum ne mai amintacce yana da amana an fahimta ku baban sai yake masa inni uridu an unki haka ihda ibnatay lallai ni ina so in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana zan aura maka ɗaya daga cikin ‘ya'yana, amma sadakin shi ne ala an ta'ajuwa ne zamani ya hijaj, shi ne za ka mun aikin ciwo na tsawon shekara takwas, shi ne sadakin auren ‘yan. Na tsawon shekara na takwas, sadakin ya yi a rakwai ya tsada. zai yi kiwon shekara takwas to bari ku ji har yace masa fa in atmamta ashran fa min indik in kuma ka cika ma ya zama shekara goma wannan daga gare ka ne amma wa ma uridu an ashfa alaik ban so in takura maka shi yasa na tsaya a takwas yana an mishi arha nan zai yi kiwon shekara na takwas a fata ana haka da aure ba zai rinka mutuwa da wuri ba akwai wani malamin mu kwanaki ina ga wata ɗaya kafin Ramadan wata tafiyan awa ya kai shi wani gari a Borno yace da ya je wajen ɗaura aure da aka sanar da ɗaura aure sai da an ce sadaki naira dubu ɗari bakwai da hamsin sai ce eh? ko dai bai ji da kyau ba ne, haka ce haka ne abinda ka jin na maka haka bara sai aka ce wannan dubu ɗari bakwai da hamsin ɗin ma sadakin kenan akwai abin da yake biyo bayan sadaki akwai za ka ce kaza kaza kaza su firare su waye shi ma sai ka sai na kusan dubu ɗari biyar kuma duka yana haɗe ne aka ce wannan ko matsakaici kenan ba shine mafi kododawa kuma ana iya samun ƙasa da shi yace to to ne mai dukuri sai dai je walimar aure ba je aure ba kaga ya danganta da yanayin yanayin mutane amma tsakanin da Allah inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ai yayi aure ya ba da sadaki dinari dubu biyu dinari na dubu biyu a yanzu a lissafin dinari dubu biyu ya fi naira miliyan kuma zan lafiya matsayin ne sadaki sadaki zai tsada ko sai ne yanayin mutum yanayin yadda za a amma ba a kwana abu da za a ce sadaki a ce ya yi tsada sai dai tsada a yanayin wanda aka sa mai da ba zai iya mai ba biya ba amma ba wai saboda an auro an auro mace da wannan an fahimta ko shi sa ma ai Allah madaukakin sarki ya hana ya hana mutum ya ya wani abu a wajen mace dan yaji ba zai iya zama da ita ba Allah ya ce ko da kun bata qintaran qintar maluma ala a kaidan laraba aka kira dukiya qintar ce dukiyan da yayi yawan da lissafawa sai ya shirya Allah ya ce to ko da kun bata irin wannan qintar haramun ne ku karbi wani abu daga so da bai tsada ba sai dai a sassauta so da yanayin wanda bai za a bashi mata to shi da yace zai yi kiwo na shekara takwas yace a haka ma zai so ya takura masa ne amma mun abin da zai ba mamaki annabi Musa shekara goma ne shekara na goma amma yana gama shekara goma sa zai dauki zai dauki iyalansa ya bar garin ya bar garin zai canje wani gari kuma na zama ai shi ba dan gari bane tafiya ta kama shi ya sauka a gurin Allah ya sa gashi ya samu aure yanzu ya zama biyan sadakin aure kuma ya kama mai ya kama hanya to yana kan zuwa a hanya Allah ce falamma qada Musa al-ajala Karamanta manta muna so mu bayanin dutsen me tsoro sina ko Allah ce lokacin da annabi Musa ya cika wannan wannan lokacin da aka bashi ne ya kiwo kafin a bashi mata Allah ce wasara bi ahlihi sai kama hanya da iyalansa sai dauki iyalansa yana cikin tafiya dani annabi Musa ya ce Allah ce anasa min janibi suri nara sai zo gab da wannan dutsen sai ya fuskanci a gefen wannan dutsen akwai wata wuta sai ga ga wuta yana ci duk lokacin da kake tafiya a cikin daji cikin dare sai ka hangi wani guri ga shi wuta na ci me zai zo maka a rai kila akwai mutane a wannan gudu kila su ma sun yada zango su kwana kafin ne kafin sati da dai mu ga wannan wutar Allah ce sai ce qala li ahli sai ce ma iyalan da nasa kun kutu ku zauna a nan ku jira ni inni anastu nara lallai ni na fuskaci ga wata wuta ta la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin min an-nar la'allakum tasfalu yace wata kila in naje gurin ku samu labarin wa ina ne hanya take daga nan in za ku je gari kaza wani hanya ya kamata mu bi ko kuma in samu wani bakin wuta ni ma in zo mu kunna zo mu dan ji dumi mu huta Allah madaukakin sarki yake cewa falamma ataha a yayin da ya je wajen wannan wuta yana zuwa Allah ya ce nudiya min shaqi'il wadi al-aymani fil buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati an ya Musa yana zuwa gurin kawai sai an kira shi Allah ce daga bangaren dama na wannan dutsen mai albarkar akwai wata bishiya a gindin wannan bishiyar ko sai an kira shi ya Musa ya kai Musa ashe ba wutan ba na mutane ba Allah madaukakin sarki ya sa wutan ne ja hankalin wa annabi Musa da zo a bashi wani sako mai muhimmanci Allah ce inni ana Allahu rabbul alamin yake lallai ni ne Allah ubangijin talibai ni nake magana da kai ni ne Allah ubangijin talibai ubangi to kaga annabi Musa ai zai shiga rudani Allah kuma yi magana da ni sai Allah madaukakin sarki so ya tabbatar mishi Allah ne sallace wa an alqi afa yake jefar da wannan sandan naka a cikin sotu baha Allah san da ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa wai menene wannan abin da ke hannunka nan wai saboda Allah bai sani ba annabi Musa ya amsa ce qala li asaya yace sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogaro ne da ita in ina kiwo wa hushu biha ala ghanami kuma da ita nake kakkabo ma dabbobi na ciyawa in suna jin yunwa su sai Allah ya ce to alfi asaka jefar da wannan sandan. Allah ce falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jarun annai Musa da ya je da wannan sandan sai ga sandan tana walwalwal ta zama wata kaso ko macijiya Allah ke walla mudbiran annai Musa sai juya a guje sai juya ne a guje an ga hannu sa wani malami na je na cewa jarumta sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ga abun tsoro ka gudu kuma sunnan annabi Musa ne in ka ga abun tsoro ka gudu malam Jafar Allah ya gani yake cewa in ka jana ga ki gudu to bai ga sa gudu bane annabi Musa fa da ya ga to abin da bai saba gani ba shi sanda ne da yake kiwo ko da ai ba a raba makiyayi da ni. da sanda aka ce ya jefar yana wa sai ka tarwa maciji a ƙato Allah ce jannun ƙato tuwon ku muci Allah ce walla ku bibiran annabi sai juya a kuje so da Allah ya ta mana irin gudun yake walam yu'aqib ko juya ba ya bai ya sa ta ce ya Musa la ta a cikin fasa Fatir yace ya Musa aqbil wala ta ce ya Musa ka juyo ka dawo kar ka ji so. inni la ya khafu ladayyar al-mursalin a wani sura ko yace aini manzanni ba ka tsoro a gabana a cikin sortu farko Allah ya ce innaka minal aminin lallai kana daga cikin amintattu babu wani abu na cutarwa da zai same ka dawo kai abun ka dawo abun Allah ya sake ce masa usluk yadaka fi jaybik ka sanya hannunka a wani bangare na jikinka ka boye ta kurju bai a min ghairi su'in kuma za ka fitar da hannun yana haske fari fal kuma hasken ba na cutarwa ba ba azabiyanci ba ne zai kama hannun a ita ma mu'jiza ce Allah madaukakin sarki ya ba a Musa sako har zuwa lokacin da ya ba a Musa sako zuwa gaina zuwa ga Fir'aun to wannan dutsen da wannan bishiyan da Allah madaukakin sarki ya wannan tattaunawa da annai Musa alaihi salam to shi ne wannan dutsen da Allah ya rantsi da shi a cikin wannan a wannan sura na sura ce da Allah ya ce wa turi sini to wannan dutsen shi ne turi sini an fahimta ko sai Allah ya ce wa hadal baladil amin Allah sai sake ko kuma ina rantsuwa da wannan garin amintacce wani gari kenan garin maka garin maka ne Allah madaukakin sarki ya ce wa man da dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan garin ya zama amintacce yasa a garin maka a cikin garin maka ba mutum ba dai kadai yake zama amintacce a garin maka hatta dabba a cikin haramin maka ba a farauta ba a farauta baka kana cikin haramin maka ba za ka gada ta kullu a guje ka sa sande sanda ka buge ba dole ka barta ta wala sai abin da ta ga dama ta koma an gane ko ba za ka ga zomo ka buge ba ba za ka ga tseren masar ka buge ba ba za ka ga makwarwa ka kama ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce hatta bishiya a garin maka ba a cire bishiya sai in akwai wata maslaha ne da tafi wannan bishiyar amma kawai haka kawai ga bishiya ka kuje a garin maka haramun jiya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka bayan mutum ne ka aiwa hatta dabbobi da abubuwan da ba mutane ba shi yasa in mutum ya yi laifi ko da laifin hukuncin kisa ne in ya shiga garin harafin maka to ya tsira sai dai a jira shi sai lokacin da ya fito sai dai a jira sai lokacin da ya mai amma in yana cikin harafin maka to sai dai ku ta kallon kalle ko da mahaifin ka ya kashe ko sai dai ka ta kallon shi an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar da aka yi fatu maka ana cikin hutuban da ya san da ya zayyano wannan abubuwan yake cewa lallai garin maka haramun ne a garin maka a zubar da jini haramun ne a garin maka a cire bishiya haramun ne a garin maka a tara abun farauta Allah maɗaukakin sarki bai taɓa halatta ma kowa ba sai ni Allah ya halatta mun a wannan lokacin da muka buɗe maka kuma yanzu haramcin ya dawo har zuwa ran tashin Ba ka tun daga wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan kutuba wannan haramcin tana nan har zuwa yaushe har a yi tashin alkiyama to kuma garin maka ya samu wannan aminci ne sanadiyar addu'an wa sanadiyar addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a lokacin da annabi ibrahim ya ije iyalansa a lokacin ya yi addu'a ya yace rabbi ja'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yake ya ubangiji ka sa wannan gurin da na ije iyalaina ya zama wani gari aminan amintacce kuma ya Allah ka nisanta ni da ni da iyalaina daga hoton gumaka bayan da gurin ya zama gari annabi Ibrahim da ya dawo ya tar da gurin ya zama gari ya sake maimaita irin wannan addu'an yace rabbi ja'al hadha al-balada aminan ko warzuqu ahlahu min ath man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya fadi ce ya Allah ka sa wannan garin yanzu ya riga ya zama gari ce Allah ka sa wannan garin ya zama gari ne amintacce kuma ma'abota garin ya Allah ka azurta su da ƴaƴan itatuwa waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da ranar lahira saboda garin maka gari ne amintacce amincin ya kai a kira shi aminci shi sa Allah madaukakin sarki ya rantse da garin yace wa hadal baladi al-amin Allah ce kuma ina rantsuwa da wannan garin mai cike da abinci shine garin maka, to me yasa Allah madaukakin sarki ya wannan rantsuwa kamar da muka fara yana nuna muhimmancin duk abin da ga Allah ya rantsa da shi yana nuna muhimmancin wannan abu an gane ko kuma mun bi mun shayi bayani cewa Allah madaukakin sarki shine yake da ikon ya rantsa da duk abin da ya ga dama amma dan adam bai da ikon ya rantsa da kowa sai da wa sai da Allah an gane ku to duk lokacin da kaga a Qur'ani Allah ya yi rantsuwa to yana nuna maka abin da ke gaba da za a yi magana a kai abin yana da mahimmanci mahimmancin shi kuma ya kai makwara da Allah ya gama rantsuwa sai ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim laqad wallahi tabbas hakika mun halicci dan adam mun halicci mutum a mafi kyawun daidaikuwa a mafi kyawun daidaituwa Allah ya rantse da cewa babu wata halitta da ya halicce ta wadda daidaituwan wannan halittan ya kai daidaituwan dan adam ya kai daidaituwan dan adam shi yasa ma a wani guri Allah madaukakin sarki yake tambaya na mamaki ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa 'adalaka fi ayi suratin ma sha'a wakkaba Allah ce ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma gharraka bi rabbikal karim me ruɗe gare game da ubangijinka mai karamci alladhi khalaqak ubangijin nan naka fa shine ko wanda ya halice ka alladhi khalaqaka fasawwaka kuma ya diri ta halittar naka yasa babu wanda zai kalli halittar dan adam ya kalli wani abu da daga cikin halittar dan adam kuma ya yi tunanin cewa da abu ka za, a guri za aka sa da ya fi kyau duk yadda Allah ya sa halittar dan adam inda Allah ya sa ido sai ka ga inda an sa idon a wani gurin da ba gurin ba dan adam din ba zai kyau ba inda Allah ya sa baki sai ki ga in ba a gurin aka sa bakin ba na dan adam din ba zai mewa ba zai kyau ba allazi khalaqaka ka sawwa ya daidaita ka fa kuma ya ƙara daidaita ka daidaita halittanka da ɗabi'unka sai zama ɗabi'un ɗan adam yana tsakanin ɗabi'un mala'iku da ɗabi'un dabbobi su mala'iku Allah maɗaukakin sarki sai musu hankali da ya musu hankali sai bai ɗora musu shari'a ba su dabbobi sai su babu hankali kuma babu mai babu shari'a a kansu ɗan adam sai aka yi shi da hankali kuma da shari'a a kan shi fa adalat sai sanya ka tsakatsaki Allah ce fi ayi suratin ma sha'a rakkaba a kowace sura da Allah madaukakin sarki ga dama a nan yake azadan adam a cikin suratul a'la Allah madaukakin sarki daga cikin siffan ta kansa da yake sabbi isma rabbikal a'la sai ce ne alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada Allah ta shine alladhi khalaqa fa sawwa Shi ne wanda ya halitta fasawa kuma ya ta halitta wallazi qaddara shine wanda ya kaddara ma halittan nan duk abin da yake halittar ke bukata fallazi qaddara hada kuma ya shirya da halittar zuwa ga samun abin da aka kaddara masa Allah shine ya kaddara ma dan adam jin yunwa ko ba ka bane kuma Allah ya shirya da dan adam abin da zai ya magance wannan yunwa ko ba ka bari Allah shine ya halin ya kaddara ma dan adam jin bacci kuma ya shirya da dan adam yadda za a yi me yi bacci Allah shi ya kaddara ma dan adam gajiya kuma ya tidar da shi yadda za a yahuta ne ya huta wannan gajiyar ya khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada kisa a guri Allah madaukaki sarki sai ya dauke dan adam nan gaba da sai ce wala qad karramna bani adam wala qad كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا التي والله تبت حقيقة من كرمة من درجة من تقى درجة الأدب أدم ويفض الله يتبت حقيقة من درجة الأدب من كرمة الأدب mun girmama dan adam wa hamallahu fil barri wal bahr dan adam ne kawai a cikin halittun Allah yake iya rayuwa a bayan kasa lafiya lau kuma ya iya rayuwa a ruwa lafiya lau kai har a saman saman mutane dan adam na rayuwa lafiya lau ba kwa yan sama jannati ba ji ba huke ko ba ka wani mutum sai je sai ce sai je space yayi wata da watanni ko ba ka bane ya ci ya sha yanzu ma an cewa sun samu wani wuri a space da yake da gravitational force irin na wannan kasan matsalin da suke da shi a gurin shine babu ruwa yanzu suna tunanin ya zai a haura da ruwa sai kuma fara sai da filaye a gurin kasan bature akwai nima rikici ko to wannan kasan da muke ciki ya cika ne tabbas sun samu guri da sun samu wani gurin da yake da gravitational force amma kuma in iskan gurin ya taba jikin mutum yana ma jikin mutum lahani sai ka sake samun wani guri kuma yanzu iskan lafiya kalau akwai gravitational force to ka san a sama akwai inda babu babu force din da yanzu mutum yana tafiya in kika yi tsalle dole za ki dawo ina kasa akwai gurin da in kika je in kika yi tsalle bai za ki dawo kasa so da babu wannan force din da zai dawo da ke kasa kisa in za su je wannan wurin sun sa wani irin kaya da wani irin oxygen wannan oxygen shi ke ba su daman controlling jikinsu yadda suke so yanzu samu gurin da a lafiya kalau amma matsalar shine babu ruwa wa hamalnahum fil barri wal bahr akwai wanda shi yanzu a ruwa yake rayuwa kamar wannan babban mujrimin Bashar al-Assad shugaban kasar Syria Allah ya mishi abin da ya dace da shi To za ku ce Allah ya tsine mishi Allah ya rawa kai shirye da shi ko ba haka bane abinda Allah ya san ya fi dacewa da shi Allah ya mishi kaga shi a ruwa yake zama saboda shekara goma saboda shekara goma kwanaki nake kallon wai hotel din da ya fi kowane hotel tsada a duniya a cikin ruwa yake a cikin teku yake kwana ɗaya a hotel din miliyoyin kuɗi ake biya ko mutum zai je rayu kuma hotel din class ne kana cikin ɗaki da a kallon namomin ruwa suna yawo ko ba ko ba za su iya fasa glass su shiga ba ni dai ba zan iya shiga ba a gaskiya ba zan iya ba wa hamallahu fil barri duk wannan ni'ima ce da Allah ya mawa dan adam yayi ma mutum ya sarrafa abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kwanaki nake ganin wani hanya ko a Dubai ne hanyar don tsawon neman rikici ya bi ta ruwa ne sai wai ba a yi gada a saman ruwan ba sai aka shigar da hanyar ne kasan ruwan aka yi hanya a kasan ruwan in ka zo sai ka bi kasa kasan kuma kana tafiya a mota gefe da gefe glass ne kana kallon ruwa sai ka dai tafiya a gaba inda babu ruwa maimakon a yi gada ta sama sai aka yi gada ta kasa duka wannan hikiman waye ba dan adam wa hamallahu fil barri wal bahr domin ko ɗan adam ya amfani da wannan ni'ima ya gode wa Allah sai kuma yake ne yake bushuje ma Allah sai mu ce ba Allah Allah ce wa razaqnahu min at-tayyibat Allah ce mun azurta ɗan adam daga abubuwa da masu dadi Ɗan adam ne yake iya tantance abin da ya kamata ya ci da abin da bai kamata ya ci ba dabba ba ya iya tantancewa sai dai in ya zo ci abin da kai ka san bai dace ba kai ne ka kore shi wani lokaci sai ne ya dawo ya fata rashin lafiya ya mutu tukun a gane ya je ya ci wani abin da bai dace ba ya ci ba Allah ce wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ce mun fifita dan adam akan gewa daga cikin abin da muka halitta fifitawa haka wanda ke nuna cewa lallai dan adam halitta ne mai girma mai daraja a wajen wa a wajen Allah kisa a wannan gurin Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim lallai mun halifi dan adam a cikin mafi kyawun daidaituwa babu wani wata halitta da muka halitta wanda halittan ya daidaitu kamar halittan wa dan adam idan Allah madaukaki kisa imam tabari Allah mata eh imamu tsabari in ba na kuskure ba Allah ya ji dan shiga fata mishi yake tafsirin wannan ayan imamu tabari shine maluma ce ta imamu imamul mufassirin shine jagoran masu tafsirin al-qur'ani ya kawo labarin wani bawan Allah da yake kiransa Isa al-Hashimi shi wannan bawan Allah Isa al-Hashimi yana da mata saboda matan wata rana sai sai masa wani abu da ya burge shi to da tsaban jin daɗin burge wanda matan ta yi masa sai su kulda baka sai ke cewa in har ba ki fi wata kyau ba to ki ba mata ta bace irin yana so ya kunza ta sai da ya faɗa sai kalli halittar wata ya kalli matan ce anya wata bai fi ta kyau kuwa ita ko matan tun da ya faɗa haka ta ce a ai magana ya kare to da kai dai ka san ba ki wata kyau ba kuma ka ce in ban fi wata kyau ba a bakin me aure na to da kai yi na ku sai hankalin shi tashi wannan ba Allah ga shi ko gaskiya ba zai iya rabuwa da wannan matan ba ka san haka mutane suke yi ko sai mutum ya yi ya ya ja ma kansa jangon duk sai kira ka in ya kira ka sai ka ja ce malam ina ce in an yi kaza ba laifi tambayin kenan ba shi abin da yake so shine ka ce eh ba laifi shi already ya riga ba ya faɗa maka fata wanda yake so kai masa so da ya riga ya yi wata wata kasassafa da yake son me ya kukuta yace malam ana jin an yi kaza ba ne in ka ce a ah, akwai laifi sai ce ah, amma fa ta hanya kaza aka yi yana kokarin dole sai an yi koinin magana ya dace da abin da yake sai zai ɗaya daga cikin khalifofin musulunci khalifa al-mansur sai faɗa masa yake gafa abin da na yi khalifa al-mansur sai tara malaman fadansa sai ce to ga abin da isa alhashimi ya zo da shi wata fatawa za ku bashi matarsa tana nan a matarsa ko ta saku duka malaman da suke gurin kowa ce a ai ta saku ya zai kwatanta matansa da wata wata ba kaza kaza kaza kaza to shi asalin jagoran malamai na fadan shi sai shiru bai ce komai ba sai da kowa ya gama magana sai wannan kalifan wannan sarkin sai ce mishi to kai baka ce komai ba sai ce eh ban ce komai ba da gaskiya ina da sabanin ra'ayi irin nasu ra'ayina ba irin nasu ba. ni a guri na matansa bata to da tabbas matansa ta bi wata kace matansa ta bi wata ya ce eh me dalilin yake ba ku ji Allah yake ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani yake mun lallai tabbas da Allah ya rantsuwa yake ina rantsuwa lallai tabbas mun halitta dan adam a mafi kyawun daidaituwa wata halittar Allah ne dan adam halittar Allah ne kuma Allah ya ce a duk halittu babu mafi kyawun daidaituwa kaman wa kamar dan adam ko matansa dan ɗan adam ce ba ka matansa bata tsaku ba sai duka malaman suka tafi tabbas ya fi mu gaskiya wala ka tafi matanka bata tsaku ba an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ko Allah za mu dasa aya anan abin da muka fana wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka fana wanda kuskure ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo da ya ba mu dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare ku daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira har yanzu muna tunatarwa asusun ko a yi kokari a sanya abubuwa a ciki da yawa a jiya in ba manta ba akwai wata takarda da aka rubutu na ce hadisi ne a rubuce amma ban ban ma taɓa sanin hadisin ba ko na ce amma za mu za mu bincika da Allah ya ba mu ikon bincikawa da farko hadisi ne wanda ku tafa kare Bukhari da Muslim sun dace wajen ingancin hadisi ko da hadisi ne ingancin hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Imam Bukhari ya fitar da hadisin a karkashin babu da Imam Bukhari ya masa babu babu itikafin nisa babu da ke magana akan halaccin mace da yi itikafi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin babu da ya sa babu mata yadkhulu man arada al-i'tikaf fi muhtajjihi babin da ke magana akan yaushe ya kamata wanda zai yi itikafi ya shiga itikafi an gane ku hadisin na Aisha Allah ya madaukakin sarki ya kare ta a gare yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin itikafi a goman karshe na watan Ramadan a goman karshe na watan Ramadan sai take cewa ta kasance tun wannan kwanaki goma ƙarshen na watan Ramadan ya zo. To a cikin masallaci sai ta yi khiba guda biyu. Aka ce khiba shine kamar a masallaci ne sai a yi wani demarcation haka a cikin masallaci wanda mutum zai zauna kusan duk abin da yake a gurin ma wanda ke cikin masallacin ba zai san mutum yana yi ba shine khiba an gane ku to duk lokacin da manzon Allah zai shiga itikaf Nana shi tana yin irin wannan ibada sai dai da nata da nashi duka tare suke shiga itikaf to a wannan shekarar sai na na hafsa Allah ya kare da a gare ta sai ta ma sai ta nemi izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wajen nana shi ita ma za ta shiga itikafi ita ba wannan shekarar an gane ku? Ka gane kishi kenan ita ma kar a yi ba ta sai maza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba ta izini da wannan dalili sai ta ma ta yi nata sifa din kuma ta ce manzo Allah sallallahu ya kasance in yayi sallar asuba ne yana yin sallar asuba Zai shiga to ya shiga itikafi kenan to ba zai bar masallaci kuma ba sai ra sai an ga watan me watan sallah watan shawwal to na na Zainab bintu Jahash matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ga ta san an sa nana ashiri ta saba shiga tana zaune sai ta ga na hafsa ita ma ta yi ita ma kawai ba wani neman izini kawai sai ma ta jiki ta nata yanzu ya zama matan annabi no kenan uku manzo Allah sallallahu alaihi yayi sallan asuba sai ga sai ga jami'in khiba guda hudu a masallaci sai tambaya wannan fa aka ce ga naka ga nana na Aisha ga nana na Hafsa ga nawa Zainab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaya sai ce ali birra turawna bihinna yanzu ku a tsammanin ku kuna ganin wannan duka za su shiga itikafin nan dan kusanci ga Allah ne ko dan kishi Mazalla da kansa yi wannan tambaye ta kai biyayya ga Allah ne ko ya sa suka yi wannan abun Mazalla sallallahu alaihi wasallam sai ce ya fasa yin itikafin a shekaran shi ma ya fasa sai bai yi ba sai fasa yin itikafin sai a sai a goman farko na watan shawwal sai biya wannan itikafin da bai a goman karshe na mewa na rabazana an gane ko maluma suke cewa manzo Allah salatan alaihi wasallam ya kin itikafin ne saboda yanzu wajen itikafi zai zama ba shi da bambanci da gida da ya bari ya zo itikafi kuma ga akwai matan shi uku duka a itikafi kaga babu bambanci da da barin sa gida sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne so da wata maslaha kuma so da zama ya an samu maslaha a gidansa an gane ko yawwa wannan shine hadisin kuma wannan shine sakon da hadisin yake dauke da shi wallahu ta'ala a'lam ah. wannan mai tambaya take cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi suke malam ka ce haramun ne ka kashe wani dabba a garin maka E eh, a baki na ki gani amma manzon Allah ne ya faɗa sallallahu ko maciji ne a'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an mun taba karanta hadisin nan ko manzon Allah sallallahu alaihi akwai wasu dabbobi to da na san mun taba karanta yasa ban abun nan ba hadisin bukhari da muslim yace akwai wasu dabbobi guda biyar wasu dabbobi guda na guda biyar yace ne. azzalumaini yuqtalna fil hilli wal haram ana kashe su a duk inda a su ko a cikin harami ko a wajen harami an fahimta ko yace akwai akwai kunama akwai hayyatun ita ce bacijiya akwai shahu sun san shahu ko mai daukan kaza akwai bera sun san bera ya ko bera barau an gane ko sa'an nan ce da mahaukacin kare da mahaukacin yake waɗannan azzalumai ne duk inda a gansu ya halatta a kashe su ko a cikin harami ko a wajen harami a wata ruwa yake da kuma dabbobin da suke da siffa irin tasu da da siffa irin tasu kaga kura misali ya shigo cikin mutane kaga yana da shi a zalimi ne ko zaki ya shigo cikin mutane ko naka ya cije ki kaga ya zalunci ne ko wai ta cije ki wani amfani ne samu a cizon ki kaga ya zalunci ne to aka banda banda maciji wallahu a'lam wanda ke malam dan Allah in mutum yayi mafarki yana yana da menene kamar yana da yawan fada ake zuwa a ce ko fahimci ko yana da yawan fada aka ce ban fahimta ba in akwai wanda ya sai tambayan sai da yi oke yana da kyau oke kewaye ke oke rubutun ne irin da likitoci kasar hukun likita sai shi mu mutum yi mafarki ai mun sha yin bayani ko muka ce mafarki kala biyu ne kala uku ne ma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wani malami ne hikima ya sanya su cikin baiki ko yace aqsamuha thalathatun alim anin nabi ko yace mafarki kala uku ne akwai mafarki wadda tsoratarwa ne daga shedan an gane ku akwai mafarki wadda karfin imanin mutum yake sa yayi akwai kuma mafarki wanda bushara ce Allah ke mu to guda biyu inda aka ce mafarki na karfin imani sai ka san karfin imani ka sa kaza ga abu mai kyau da yako da abin da yake bushara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ka fada wa kowa sai wanda ka aminta da cewa ba zai maka hasara ba kamar irin abin da annabi yaqub ya ma annabi yusuf ko annabi su da ya mishi inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin yace ya bunay la taqsu iyaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida. yace mababansa lallai ni naga rana da wata da taurari guda goma sha ɗaya suna yi musu jada baban sai ya fahimci menene wannan kisa sa aya gaba ya faɗa mashi annabta ne Allah zai baka kamar da ya ba iyayenka yace amma kada ka ba da labarin nan ma sauran yan uwanka saboda kar su ya zama to shedan ya sa musu hakaran ka saboda shedan abokin adawa ne ga mutum an fahimta ku saka in mutum yayi mafarki na wani abu na alkhairi to ba a so ya ba ya faɗa ma kowa sai wanda yake aminta cewa ba zai masa hasada kila kamar iyayenki misali haka ba a tsara iyayenki za su yi miki za su yi miki hasara. sai dai ya zama abun alfahari a gare su da wasu makamantan wannan amma in mutum ya yi mafarki mummuna Allah sallallahu alaihi wasallam ce kare fada ma kowa ya bar makanta so da in shi tsarin mafarki shine in ka faɗa duk yadda mutum ya tawilantar maka da mafarki sai ya faru sai ya ne sai ya faru ai sai mu har ila yau kisan annabi Yusuf a cikin kotu Yusuf waɗannan mutane guda uku da sai ƙarya su mutane biyu da sai ƙarya su mafarki ko kowa ya faɗa mishi irin mafarkin da ya na ƙarya annabi su ya faɗa mishi fassara mafarkin suka ce a ah, wasa muke ba wani farki wani ta ce a ah, ai magana ya riga ya Tun da an faɗa da an fassara sai ya faru an fahimta ko to mutum zai in mutum ya mafarki wani abu mara kyau cikin daren ya farka sai ya isti'aza so uku ya tofa a gefen sa na hagu sai ya canza position na kwanciya wannan shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kai ba kowa labari don Allah da Allah madaukakin sarki zai amintar da shi daga funin abin da ya gani a wannan mafarkin Allah ya amintar da mu wallahu a'lam ah wannan ta sake yin tambaya akan wai malam menene mutum zai yi in yana so shiga aljanna bil firdaus aga na kwanaki aljanna kare ta kira amma wannan firdaus ta fada wannan kaga tayi tayi tayi amfani da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za ku roki aljanna ku roki alfirdaus haka manzo Allah ya faɗa idan za ku roki aljanna ku roki me alfirdaus yake fa innaha a'la aljanna wa awsatuha wa saqafuha 'arshur rahman yake in za ku roki aljanna ku roki alfirdaus saboda shine mafi kololuwan aljanna kuma shine mafi daraja cikin aljanna gaba kuma rufin na na aljanna firdaus shine al'arshin Allah ubangiji kaga wanda ke firdausi yana gab da Allah to Allah ya kai mu can to abin da zaki ranan nan mun faɗa ko wannan hadisin na cikin arba'un nawawi na mu'azu bin jabal je ki karanta ki darusan darussan da a wannan hadisin ya kunsa sa'annan kuma ki yawaita addu'a mun taba karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya roki Allah aljanna su uku bisa gaskiya da gaskiya daga zuciyarsa aljanna za ta ce ya Allah ka shigar da shi cikina ko mana roban Allah Allah ka samu cikin fi firdaus Allah ka samu cikin fi firdaus Allah ka samu cikin fi firdaus wa yake assalamu alaikum malam ah, malam dan Allah malam ni ne nayi mafarkin sama ta yi ja ko ya ne ne haka ne sai sama ta yi ja kamar yadda wuta ke yi sai ni da wasu mutane muna ta yin salati kan mu kara jan ya faru ya kashe mu Don Allah malinka ta taya da addu'a Don na tsorata sosai ina ganin kamar wani mugun abu ne zai faru da ni ba abin da zai faru da ni insha Allah ba abin da zai faru duk wani yana cikin matsalar mafarki wani ma ta faɗa mun wai mafarki ya mutu ya mutu ba an yi janazarsa amma da aka dawo gida kuma sai ga shi ne ke ba da shawarar a ina matar tsara da ta kafa? kaga suka wannan mafarki ba abin da bai sawa ba abin da bai sawa ko mu yi wancan usulumin wancan karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana insha Allah ta'ala za mu samu za mu samu mafita da ikon Allah sa'annan mu kiyaye tsarin dokoki uslubi na kwanciya ko an yi bayani ko ya ladu ladubban kwanciya mutum zai kwanta ya yi alaula wannan alaula ne na bacci babu abin da ke karya shi sai in mutum ya tayi zai wani ibada sa'annan in mutum yana halin da zai iya sallah ya yi nafila raka'a biyu kafin ya kwanta ban na fila raka a biyu in zai kwanta ga asuwoyin bacci nan da yawa akwai ayatul kursi in ya karanta ya tsaya iya nan babu laifi in ya kara da kul wallahu da falak da nas so uku uku ya tofa a hannunsa ya shafa duk inda hannunsa zai kai a jikinsa in ya kara da wannan babu laifi in ya kara da subhanallah walhamdulillah talatin da uku uku Allahu akbar talatin da hudu in ya kara da wannan babu laifi in ya kara da اللهم إني وجهت ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وألجأت أرجوك شيء رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا دارا دون باب ليس yanzu mutum ya kiyaye wanda ya zama ko mutum zai kwanta ya zama kwanta a gefen hannunsa na dama wannan kwanciya ta gefen dama ina ga har masu ilimin likitoci sun nuna cewa shine mafi kyawun yadda mutum zai kwanta suka cewa zuciya yana dama zuciya yana gefen gefen hagu kwanciya ta gefen hagu yana sa yana fosin zuciyan tannatu ba tare da ta shirya ba kuma yana iya jawo mutum ko har attack ko ciwon zuciya ko ne mai kama da wannan to kwanciya ta gefen daman ya fi ba zuciyar ne balan na tannatu yadda ya dace insha Allah za mu kiyaye irin waɗannan Allah da duk irin waɗannan mafarke mafarken Allah madaukakin sarki zai hana mu yi insha Allah wanda ke cewa assalamu alaikum malam tambaya ta anan shine me yasa wasu masallatan suke rufe sallah na asham saboda za a fara sallah na tahajjudi ko menene dalili ce me yasa mu muke yi ai ciki ko Dalilinmu da da yasa muke rufe sallan ashan ko tarawihi in za mu fara sallan tahajjud shine ba ma so mu yi adadin rako'i sama da adadin rako'in da annabi ke yi na qiyamul layl sallallahu alaihi a wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a goma sha uku ba qiyamul layl bai taba wuce raka'a goma sha uku in mutum ya wuce haka ba laifi yi ba so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba safai fatawa wani ya tambaye shi ya ake sallan dare manzo Allah ce raka biyu biyu in ka ji tsoron ketowar alfidis sai kai wuturi haka ne ba na mishi raka nawa zai yi ba wannan yasa lokacin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wa sahu ne sanya Ubayy bin Ka'ab yayi ma mutane limanci suna limanci suna sallah raka goma sha takwas ma wani lokaci ya danganta da yawan rako'in da suka yi kafin alfijiri ne da ke lokaci suna yanke sallah ne saura mutane samu su yi suhur kafin albidir ya geto an fahimta ku. amma duka malamai hadda su sahabban sun yadda cewa tsayawa a daidai rakoyin da annabi ya tsaya ya falala bai shi samu muke tsayawa inda annabi ne saboda mu zama mu samu abin da ya fi me yanzu mun fi koyi da manzon Allah wannan shine kadai dalilin babu wani kari babu rai an gane ku. awwa amma kin ga kin sallan isha zake na filinki kawai dai karki yi in ya so in kin tashi cikin daren zaki da hajjudi cikin dare ki gidan kuma sai ki me sai ki wuturi in kuma kika yi a bayan sallan ishanki duk zaki yin tara sallah cikin dare kin tashi amma ba za ki maimaita wutiri ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ba a wuturi biyu a dare da an fahimta ku wannan babu laifi wallahu ta'ala a'lam wanda ce assalamu alaikum malam mutum zai iya karanta fatiha a a biyun farko a sallan azhar saboda ita ta cewa saboda zafin azumi ne ba san zafin azumi ba azumi na da zafi ne babu laifi dan mutum ya karanta fatiha zalla ko a sallan azhar ko a sallan la'asar ko a sallar magariba ko a sallan isha ko a sallan asuba dan mutum ya karanta Fatiha zalla harkokin da ya halatta a karanta Fatiha da sura bai laifi ba haka kuma babu laifi dan mutum ya karanta Fatiha da sura a raka na uku da na hudu na azahar da la'asar da isha shi ma bai laifi ba duk ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi na biyu na farkon da muka ba muka yi bayanin cewa mutum ya karanta Fatiha zalla a raka'an farko da na biyu a sallolin da ake a wai a salloli ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabi Mu'adh bin Jabal an mun shaji sunan Mu'adh dan Jabal ko Mu'adh bin Jabal manzon Allah sallallahu alaihi ya sanya shi limami ne a wani masallaci a anguwan a inda yake zama an gane ku da ma Mu'adh bin Jabal ya dora ma kansa kullun sallan isha yana yi ne tare da manzon Allah sai ya zo sai sallan isha ta da annabi sallallahu alaihi wasallam tukun sai ya koma anguwansu ya yi mamansa kuma limancin sallan isha nasu yana nan a masallacin annabi su suna can suna ne suna jiran shi to wata rana ma'azu bin jabal ya je yana limancin sallan isha sai ya karatu mai tsayi sosai bayan ko mutane sun rage suna ne suna jiran sa to wani daga cikin mamu da suke sallan da ya ga karatun yayi tsayi ko sai yake sallah sai ke sai ya yi sallar sai bida ya tafi abin shi yana idar da sallah aka faɗa mu'azu bin jabal na fa ana sallah ya fita shi ya je ya yi sallar sai ya kama kansa mu'azu yake to ai zan kai karan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gari da safe mu'azu bin jabal ya zo kau karan shi sai dadda shi ma ya kau karan mu'azu bin jabal karan kare kenan to ya riga mu'azu zuwa ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu'azu bin jabal shi sai zo ya sallan isha tare da kai mu haƙura mu jira shi duk da ne wanda za ka yi in wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana raba dare uku kafin ya sallan isha kuma haka za ku jira mu azumi jabal yayi sallan isha tukun ya goma kike to kuma ya goma sai zo ya ta mana karatu mai zai yadda ya sallah ranan nan fa suratul baqara ya dauko daga gaskiya ba zan iya jira ba na gaji na zo na gama jira har mun fara gege tukun ya zo kawai na ja gefe ne sallata a wannan gurin ya ka samu sunna guda biyu manzo Allah sai tambaye shi to kai da kaje gefe kai sallah mai na karanta shi sallah tun daga rakan farko har na karshe fatiha sallah na karanta ko sura ban karanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi sai ya wa mu'azu bin jabal kai ko mu'azu ka so ka tikini mutane ne tun da sun jira ka to daga yau sun ka zo sallan isha suran da aka rinka karantawa suwa shamsi wa duhaha wal layli idha yakka sabbih isma rabbikal a'la ka taka da gashiya shi zaka rinka karanta musu da yau tunda suna hakura su jira ka to wanda ne kai ma ka ne ka sassauta musu wannan aka samu sunna biyu sunna na farko halaccin mutum yana lafiya mai farilla ya bi shi dole mu'azzir jabal ai lokacin da yaje zai musalla shi ya riga yayi ne yanzu sallar ishan da shi yake a lokacin nafila ce ko farilla su kuma suna ne farilla su kuma suna isha farilla sunna ta biyu wannan ya karanta fatiha tun daga farko har ƙarshe ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba bai ce mishi kuskure kai ba kaga ƙara amma sai ya kadin shari'an da annabi yake ne sai sai tafiya ku an fahimta ko wannan kenan na biyu da nake cewa za a karanta sura a raka'a biyu na ƙarshe ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi Anas bin Malik ya rawaito hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam har a raka'a na uku da na hudu musamman manzo Allah ya yi wannan a sallan azhar to da sallan azhar yana cikin salloli da ake so liman ya dade ya jima a kai shi sa suke siffar da cewa in annabi sallallahu alaihi ya kabbata ya kafaran harama na sallan azhar zaka iya zuwa kai boye ko bayan gida kai sarki kai alaula ka zo ka tarar da annabi bai bai rukun raka farko ba bai farko ba suna cikin salloli da ke da su wannan dalili yana cikin sallolin da hatta a raka na uku annabi sallallahu alaihi bayan yayi fata kuma yana karanta sura amma ga jajjeru waɗanda ba su kai wanda ya karanta a biyu farko ba an gane ku wallahu ta'ala a'lam lokaci yayi fato yi a yi tambaya kan da wai ku salam eh baya a wani gari na eh na da uban mijinta na suka kore ta gida kannan mijin nata na eh eh eh na Eh. Eh. Eh. amma bai da ita ba shekara hudu hudu Allahu akbar dole ka gaji ai ko ya ta ce ni ma zan gaji Eh. to abin da ya kamata shi ne a kira shi ai babu wanda zai zai raba mishi aure ai wanda kawai Allah madaukakin sarki ya bashi ragaman raba aure shine jagora ko wanda jagoran ya wakilta shine mutum ya zama alkali kaga alkali ai wakili ne na na jagoran musulmai ko a ce kuma jagoran musulmai musamman a arewa su ne wa sarakuna ku su ne jagoran musulmai To kiran shi za a yi a nuna masa hatsarin abin da yake to da yana da hatsari sosai yana da hatsari Qur'ani ya hana mutum ya nisanci iyalinsa sama da wata hudu sama da wata na hudu a tsarin musulunci in aka yi wata hudu a wata hudu ne ma ana cika wata hudu za a kira shi a cewa na zo nan har ne ya fada kuma haka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har ya cika wata hudu za a kira shi a cewa na zo matan ka watan ka kuma kenan me kake nufi in ya ce a ba komai yana son da za ki ka dauki matan gobe za a tilasta shi in ya ki ta ce bai rabu da ita shi ne kawai tsari za ka za a kira shi ne a tilasta shi ya ɗauki matan shi in ya ki sai a tilasta shi ne ya sauwaje mata sai wani auren to da yanzu ta zama eh, ta zama ita ba ba matan aure ba ba zawara ba bai na zalika sabila a gane ko wannan kuskure ko a hira ke yake yi maganar banza ne an auren mata an auren mata mashi ita ya rinka su rinka hira ne an gane ku wannan shine wallahu a'lam da zan iya faɗa na'am na'am eh eh eh yato wannan aya akwai akwai lalura akwai dalili zan je karatu wata ƙasa daban wannan akwai dalili amma wannan aikin za kan ga abin da ya faru mutum ya zama bai ma kowa komai ba wancan ai baya nan ai misali wancan da muke magana wata hudu an san shi yana nan a wani misali in ma miji ne misali ya bata in bata ne shi ma ba wata hudu bane shi wannan ma alkali ne yake sa lokaci gwargwadon lokacin da kuma gwargwadon matsayin wannan mijin gwargwadon lokacin da za ka so kamar akwai wanda in ya bata a ƙasa da shekara ɗaya za a iya samun labarin yana nan ko yana mace akwai wanda saboda rashin shahara da zai iya shekara biyar ma yana rayuwa san yana rayuwa to wannan alƙali ne zai kirda da so abin nan matsalar daban-daban ne wanda ya je karatu an san ba wai ya guje ta bane ba ya ce ta tafi gida bane ko kuma kila akwai hakki yana ciyar da ita yana kaza yana kaza kuma in ya dawo hutu yana zuwa gidan kuma su da mu'amalar su a matsayin na me na mata da miji amma wannan kaga ya barta ne a gidansu an gane ku shine wannan matsala wallahu ta'ala a'lam eh eh eh bayan an yi fatiha a za saurari karatu ne a'a ai mutum yana bin liman sallah ka'idar shi ne shiru yake ya saurari karatun da limami yake an gane ku yana tadabburin ayoyin a zuciyarsa shine abin da yake idza quri alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah jin ana karatun qur'ani ku saurara kuma ku shiru kun ku kai hakan lalle Allah madaukakin sarki zai muku rahama Allah ya mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم